Jama'a assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku cikin wannan sabon shirin wanda za mu yi magana akan yadda mutum zai amfani da studio tasa ta kwamfuta. Idan kana aiki da FS Studio ta kwamfuta wannan manhaja za mu ce wannan video naka ne za mu ce da duka dai idan kana aiki da kwamfuta. Mutane da dama wayanda suna so su haɗa kiɗa a cikin wayarsu ko kwana kwamfutarsu wadda ba su san wayansu manhajoji ne za su yi amfani da shi ba zan ba ku a manhaja guda ɗaya wadda ake kira da suna ripa idan mutane kun soke zan nuna muku yadda za ku yi installing bayan kun installing wancan shi ma yana da kyawu sosai wajen recording kaɗai domin za ka haɗa kiɗa zai wuya ka haɗa kiɗa wanda ka kaji daɗi misali wannan muna cikin fs studio yau za mu yi bayani ɗaya bayan ɗaya in ko kuma allah ya kai mu lokaci sai mu zo mu yi magana kan ripan wato bidiyon mu na gaba za mu yi magana yadda za ka soke rifa daman ana biyan shi dala nawa ne ah, ina kamar dala 60 ne da kamar dala 65 ne ko nawa ne shin ka biya amma shi zan ba ku shi kyauta wadda ba sai kun biya ba to ba tare da bata lokaci bayan zamu je cikin shirin yanzu kuka duba haka cikin FS Studio akwai wayanda ba su san wani abubuwa ne FS Studio kuma menene amfanin wannan abubuwan ba kawai suna ganin su ne misali ga wayanda yake so ya mixin na murya idan muka zo ga wannan wuri haka mu ce yanzu misali zamu ɗauko muryar mu bari mu fita database wannan recent file din shine ainihin file da muka yi amfani da shi yanzu misali in kuka duba shi wannan sat hip hop boy fola to bayan mun samu kamar wannan shi sat hip hop sai a bari mu tabbatar da sai wa'yansu kamar karan ganguna da muka yi amfani da su a nan ta shi kenan akwai abubuwan da kamar mutane a za mu ce yanzu misali idan kana mixing sai mu ɗauko kamar da wannan kiɗan mu haka muka mu dragin nashi wato mu tura shi zuwa sakiya mun ja shi haka mun aje shi zai bayyana sakiyar nan bari yana decoding bayan ya yi decoding yanzu gashi nan idan kana so ka ji shi zaka danna wannan wurin yana fatan ka to ka danna kan song anan Boifola. Boifola. Boifola. Boifola. To shi kenan yanzu misali a idan kun yi rekodin a kai ko kuma wani abu ya zama kamar da an yi rekodin a kai, a akwai wasu wuraren da za ka danna yanzu misali idan wannan wuraren za mu san ma'anansu tukuna kafin mu je gaba. yanzu sai mu sa shi kamar a full screen dama yana kan full screen din ne to mun sa shi a full screen abin da zamu yi a nan menene ma'anan wannan wannan shine ake kira da magnet ko kuma wato ko kuma snap to grid idan ka haka misali muka sa shi a non duk inda muke so mu tura wannan din ya saya zai saya idan muka sa shi kuma a wannan line duk inda muke wato zai dinga bin wa'annan zanen da kake ganin shi bakaken zanen nan duk inda aka ja sai kan zanen ne zai dinga tsayawa misali bari mu zoom nashi kun gani zanen zai dinga bi to kenan wannan sai mu sashi mu bar shi kai haka din abin da za mu yi menene wannan wannan din kuma shi duk abubuwa abubuwan move ko kuma kana so kai pasting ka gani duk inda ka taba kawai wannan abin zai dinga mai da shi a nan shi ake kiran shi da draw akwai a wannan kamar misali a wannan na biye shi na biyan nan yana nufin cewa yanzu misali bari mu mu sa wannan ɗin ya zama karamimi sosai yana nufin cewa yanzu mu ɗauki kamar karan ganga ɗaya haka mun aje sa tsakiya no ba nan za mu aje ba mu yi cancel akwai wasu abubuwan da zaka ga ina yana yi naka ba zai yi ba don ka biya FL Studio ba shi yasa kamar yanzu misali haka idan muka tunda muna kan wannan ne idan mun taba haka idan muna so mu su nan su zama dewa da abun nan ba sai mun dinga haka muna haka muna haka ba kawai daga mun mun taba ɗaya haka daga mun sa ɗaya kawai muka ja mu za ku gani ya mai da shi dewa da kau ka danna nun ka ɗaya ka ja ka ja mouse naka gaba za ga kawai ya tafi ya mai da shi dewa to shikenan ne wancan abun ana kiran shi da menene ma ana kiran shi da paint kamar yadda ka san paint ya bu kenan to shikenan mun gane wannan menene wannan wannan shi ne delete wannan duk wani abun da ka taba zai delete nasa to bari mu dawo da wayannan yanzu ga muka taba shi zai delete to shikenan mun gano menene wannan to menene na biye a wannan kaman menene na biye wannan kuma duk wanda abin da baka so ya zama yanzu misali ga wakokin nan haka ko kuma ce ga kiɗan nan haka bari mu sa kiɗan nan mu kashe wannan Fola. yanzu misali ba ma so ya faɗi Fola nan sai mu yi kotin nashi za mu yi amfani da wannan na gaba tun ba mu iso kan shi tukunna za mu yi amfani da shi shi ne shi kuma yanka ne za mu ja shi haka sai mu ja shi haka to sai mu yi amfani da wannan da muke kai shine ne mute kenan daga mun yi haka mun taɓa shi kawai in ya zo wurin boy boy fola ka gani ba mu yanka boy fola mai kyau ba muka ka taɓa haka muka yanka shi haka daga nan muka koma baya muka taɓa shi kunga ya da ya so wurin ya yi shiru to shine wannan ana nufin shi da ana kira da mute kenan duk wani kiɗa zai kashe kiɗan to shi kenan mun gane mene wannan kuma menene wannan misali yanzu kana so ka yi move na karan kiɗa ba tare da ka tura jikin shi ba yanzu muna so ya fara kamar daga boifola a nan farko ya fara daga boifola kuma ba ma so mu yanka yanka shi za mu yaka ne za ku karan muryan yana motsi a ciki to kun gani boifola kun ga daga farko zai fara farko zai fara da boifola saboda mun yi haka idan muka haka kuma zai da normal to yana nufin cewa shi abun ciki ne kawai zai dinga motsa wato karan karan kenan ba ga ganin shi da nake motsawa to shikenan mun gano wannan menene na gaba na gaban nan wannan daman shine cotton duk wani inda kana so ka yanka ko a sakiya ka yanka wani wuri ka yanka shi yanzu kama haka kun ga ina yankawa ne kawai in ka ja kasa za ga yana yankawa to menene na gaba wannan kuma shine selecting yanzu misali muna so mu kwafin chorus kamar an yi ku amshi muna so kuma mu sa shi a gaba daga mun yi haka kawai ya yi mana mark ana kiran shi da suna uh, select idan sai mu danna control c wato ctrl shi na ke da wayansu kuma na iya kira da command command command ka gane da aka sa command sai ka danna c in ka danna haka sai ka je gaba inda kake so ka pastin abun inda kake so abun ya bayana kenan to ka tabbata dai yana iyaka kamar hakan don duk wani wuri kamar haka ne zai bayyana sai ka danna control wannan control v kenan ctrl sai ka danna v a keyboard naka fa shikenan kaga ya kofi ma ya kofe abincin ya kawo su na kana daman ka motsa su gaba daya take misali muka yi haka muka sai mu amfani da na farkon nan ko kuma na biyun nan za ka yi ka motsa su duk inda kake so su duka a wuri ɗaya ɗin to shi kenan mun gane wannan menene wannan wannan zoom ne wato kana so kai zoomin na fuskan idan muka yi haka yanzu kun gani kun ga yana mana zoom idan kana so ka iya dawo da shi za ka yi ka amfani da wannan botin nan to in kana so kuma ka wani sai ka taccaka screen wannan screen uh, mouse naka so uku wani double tap kenan zai iya yana maida maka ko karami ko babba to shi kenan misali in ka danna kan shi za ka iya ka shift nasa ko kuma ka yi zoom quick kaga yanzu kamar mun riga mun cire zoom din muka ka dannawa ya ce ya nuna mana mun yi biyu 2 kenan sai ga na 1 wato yadda za ka yi kamar ba ka son zoom ɗin in ka ce zoom fa zai maida ma kamar ɗan nisa kaɗan to shikenan ko zoom on selection ko kuma da sauransu ga zoom in wato in ka danna up bari mu gani zoom in ɗin sai ka danna page up nan za ga akan keyboard na ka rubuta page da up in ka danna shi zai yi zai zoom ko kuma ya mai da shi kaɗan kun gan shi To shikenan mun riga mun gano wannan mene na karshen nan wannan na karshen nan kashe murya kenan wato ka saurari murya da yadda kake so a kowanne wuri inda yake misali kaman a nan inda muka yi magana mun yi magana inda muka yi yanka abubuwa da dama nan in kun duba na mun yanka abu ɗaya biyu uku hudu da dama dai kawai to duk wanda muka taɓa shi ne zai yi to shi kenan shine wannan to yanzu mun ga mun gano wayan amfanin su da komai bari mu duba mintuna don bana so na juma a video sosai wani lokuta mai minti sha ɗaya bari mu koma yanzu misali muka in muna so mu yi sabon project za mu danna wani alama a nan file da aka rubuta idan ka danna file za ga wannan ni duk ah, playlist wannan da project nawa ne wanda na yi na sef misali in kana so ka yi s1 ka yi sabo sai ka danna new in kana so ka bude project da ka aji ne za ka yi ka danna open ɗin amma ka tabbatar wancan sai ka biya FL Studio za ka yi ka safe amma ba za ka yi ka bude ba misali sai mu danna new din mu zo kan no don ba ma so mu sef ya riga da mana abin da za mu yi a nan mun ka koma nan sai mu taɓa wannan wurin channel racks muka taba haka yanzu misali muna so mu haɗa kiɗa za mu je ga park to kafin mu je ga park ya yi yayi wa'yansu kuna wahalan aji karan kiɗa wanda ba inda ba kwa samu yanda ake wato inda karan kiɗan ku ba kwa samun shi bari mu ɗauki wannan wurin tukunna wato ana samun matsala kaman inda ka aji karan kiɗa ba ka samu dama ka ɗauko shi da wuri sai mu je cikin wannan file explorer idan muka shiga haka mu mai da shi ya zama babba wato mu maximize nasa sai mu gana ka idan muka shi za mu danna this is wanda this pc idan kana amfani da window 10 in kana amfani da window 7 ko wannan ban san me zai nuna ma ba saboda ni na jima ban yi amfani da window 7 ko 8 ba to shikin sai mu danna this pc zai nuna mana sunan memory mu anan sai mu danna sunan uh, memory wato uh, memory zai nuna mana program file sai mu danna shi idan mun danna program file za mu ga image line a nan sai mu danna image line idan muka danna image line za mu ga fs studio 20 idan naka ya nuna ma ko 20 idan kana amfani da 20 zai nuna ma 20 in kuma 11 in ma da sauransu ne zai nuna ma a wurin to shikenan tunda mun riga mun shiga fs studio 20 za mu shiga data wato misali ka tabbatar ka yi copying abun da kake so ka sa a nan din sai mu shiga patches idan mun shiga patching za mu ga muna da packs a nan shine duka sai mu kai za ka iya kai creating folder da kake so ko kuma idan ka duba nan za ga duk karan kidan da FL Studio yake zuwa wato karan drum na FL Studio ne a nan duka kun gan su a nan kun ga duk karan kidan FL Studio ne amma sai dai file din ba wanda zai amfani a kowane application bane domin ok zai iya yi amfani zan saboda ba wani file ne wani mai wahala ba zai iya amfani ko a waya ne bari mu play shi mu ji sun hana shi saboda shi ma ba mp3 ba ne nake gani to shi kenan wannan idan kana so ka yi naka din sai ka ka koma baya bar mu koma bayan daga zaran ka shiga kawai lokacin da ka shiga sai ka sai ka danna wannan wuri folder ko kuma ka ka danna wannan naka a ka danna enter naka za ka gani ko kuma bari mu danna wannan wurin da in kana aiki da window 10 sai ka danna wannan gun da ka danna zai nuna maka haka sai ka rubuta sunan kan abdullahi parks ne in hip hop ne mu ce yanzu hip hop parks shikenan za ku gan shanen hip hop parks sai mu je ga inda karen ganga yanzu ga misali mun ga karen ganga na muna so mu doka shi wannan kamar ka wannan daga as studio karan kiɗa daga AS studio to shi na mu ce yanzu mun ɗauki wannan a mun ɗauki wannan muna so mu aje shi a ciki za mu danna kawai sai mu yi copy za mu danna copy muka danna copy sai mu yi baya sai mu shiga hip hop packs sai mu yi pasting yana kan abu don awa akwai abu da yawa ciki to shikenan yanzu ya riga mana fesin sauran kaɗan ya don ya complete yanzu ya riga ya complete idan muka koma fs studio park samu muka shiga parks za ku gani a nan muna da hip hop ya bayyana a ciki a nan saboda mun sa a wancan folder muka dana hip hop za ku ga park da muka sa din a can ya bayyana a nan sai mu ɗauki karan gangan da muke so misali in wannan salen kuma ko loop ne né? to shikenan zan aji karan park din ah, link na park din a kasa idan kana so zaka je ka je ka soke to shikenan idan muka yi haka misali muna so mu ɗauki karan gangan mu ɗora sai mu jash kawai mu ɗora shi kan kick inda muke so idan muka danna kick to shikenan misali muka kuma muna so mu ɗauki sinaya ja shi mu sa shi akan snare idan hi-hat kuma wannan bai zo da hi-hat ba mu ga vox sun ce read me bari mu ga mene suka faɗa read me it's not supported for fs2 to open that file ok yanzu abinda za mu yi tun da mu riga haka za mu iya mu je ga wani parks idan muka je a my ana one my parks inda na rubuta na wani a wurin gashi na one my parks kun duba nan muna da parks da dama wanda suna da anan misali uh, doga drum rolls kamar wannan na afrobeat sauran ba za su bude ban san me ba suna loading to kenan tun ba su muka zo ba za mu je ga muka shiga goise eh, muka shiga wannan sai mu shiga a jeff stew akwai wani karan piano a karan gangan da umar ya tambaye ni ma yana so shi ma zan sa shi a link a link nasa description in mutum na so zai soke shi sai a mu shige shi kamar ina ne yake ga shekan anan sai mu ja shi wannan shekan yana nan india fs studio ne yana detecting kowane gudu karan kaman ganga kaman kidan da an hada ne amma duk gudun da ka sa kawai zai dinga canza saboda sun yi shi kaman yana nan yana detecting karan kida da kansa misali idan muka sa kidan mu muna so mu sa sha ɗari zai wannan retreat nasa bari mu aje sha kan dan zai ka retreat to shikenan to yanzu muka danna shi haka sai mu tabbatar da mun danna wani abu ana hmm. to shikenan mu yi amfani da wannan namu clap namu wannan da snare namu mm -hmm. hmm. hmm. sai mu kara zuwa gaban mu aji haka idan baka so ka wahala za ka yi ka danna wannan alama wannan da ka danna zai mai da wannan abun ya zo gaba mu ba ma son wahala kan shi amma ka san mun yi haka din karan cika cika din zai biyu to sai mu kashe shi don kare kamar amma baka ba duk in kai haka kawai idan ɗaya ya yi dogo ya kai ko da nawa ne zai dinga maimaita na bayan idan ba kana so ka dinga maimaita da kanka ba to shi kenan yanzu mun riga mai haka sai mu kara ɗora wannan ɗin kamar inda muka yi a nan sai mu sa ɗaya nan mu sa ɗaya nan sai mu je nan karshe kusan karshe kamar inda muka yi hakan kenan mu sa haka sai mu sa haka mm. to yanzu abin da kiɗan mu yana kara bukata za mu sa mishi percussion duka wannan zai zo a cikin park da zan baku sai mu aje shi mu aje shi a kasa zai haka yanzu to shikenan kidan mu ya ku ji shi ma yana crack saboda ban san me ne ya faru da FS Studio na ba to shikenan kidan mu kamar yanzu misali haka idan muka je kan piano idan za mu sa piano za ka iya ka danna wannan plus sai ka danna kamar ka press na wannan naka me ake kira da suna ne ban san idan kira shi ba ga zai nuna maka karin piano haka in kana son all ne wato gaba ɗaya za ku gan su nan muna da karaki da dama sai ka zaɓi wanda kake so yanzu sai ka drag and drop ja kawai sai ka ɗora shawarar. wurin to idan akwai wani abun da za ka yi a nan sai ka danna wannan alaman plus sai ka rubuta midi wato don kana so ka wannan wurin wato ka yi shi piano ne kawai sai mu shiga wani wurin da za mu sa mishi midi park wato don kar mu sha wahalan haɗa a piano piano da kanmu sai mu je kan midi za mu drag and drop ko ba tare da sai mu danna ba karen fs studio yana bamu yana cin mana space za mu je ga database sai mu shiga eh, generator sai mu je mu ɗauko wannan span mu ɗora shi nan ko kuma don wayan su akwai wanda muka ba su hybrid eh, a hybrid nan za mu yi amfani da hybrid instead of dawan bari mu drag nash baya kaɗan sai mu sa hybrid din a nan saboda mun ba mutane da dama hybrid ne kaga ba ba zan yi magana kan Espan da shike ban ba ku ba za mu ga nan eh, sai mu je ga karan piano da muke so mai amfani idan bell ne to sai mu koma baya sai mu danna song na ɗazun nan da muka yi magana kai sai mu ja wannan zuwa nan sai mu ja wannan kuma zuwa nan kun ga yanzu ya sun sai mu koma kan baya na tukuna sai mu ja wannan mu yi haka wannan kuma da shike yana kan wannan sai kawai za mu danna shi haka kawai ma mu danna shi ɗaya dokar mu danna shi ya biyu sosai in ya biyu zai kai mu wurin sai ta piano shikenan ku yi hakuri ban san mene faru da fs studio na ba yana crack wani to shi kenan da fatan wannan shirin ya karshe ka ba tare da sai mun bata lokaci muna yi batu da fs studio yaki zai zama ko don muna screen recording ne shi yasa ba zai allow namu ba to sai mun haɗu a wani sabon shiri in allah ya kai mu nan gaba za mu zo mu yi magana kan yadda za ka yi amfani da ripa domin ka ji daɗinsa misali game da ni wanda na sai zan danna control sense na x zan rubuta sunan project din kamar misali na shiga fs studio project zan rubuta sunan project din aka wato wannan kamar wa'anda ko yan suka zo wakoki ne na safe na project nasu domin ko za su yi su ce wani lokaci suna so su kare cover da wani to sai mu sa mu ce we made a beat to shikenan sai mu save idan muka ko mun fita yanzu ba zai ba zai mana tambayar mu ba ko kuma ya kai mu irin website da za ka yi ba to ga rifan anan ga rifa anan wannan shine rifa wadda shi din ma inda za mu yi wannan abun ba zai mana kaman abun da ya nuna mana kun gan shi yana yi yana nan yana shiga kuma clean abu ne ah, yana hakan nan kaman akwai wani plugin da baka installing ba zai dinga ma installing kunga yana installing mana plugin da ba mu installing nasu ba Reaper shi yana ɗaya daga cikin app mai masu kyau wanda za ka yi idan ma ga shi wannan ni ina da Ableton Live wanda uh, ya zo da sound card da na saya wannan shi an manaja ne mai kyau wanda ma yana nan sound kamar FS Studio za ka haɗa kiɗa za ka yi komai da shi kamar yanzu haka yana detecting yana kan loading kenan to ripa ya riga bude to wannan shine cikin ripa in kun duma nan ina commercial uh, commercial license commercial license yana nufin cewa wakan da kai kai recording a ciki za ka iya ka je ka sasuwa platform wanda za wanda zaka ka iya ka kai monetize ka samu kuɗi a kai idan baka da commercial license wanda ko in ka je ka upload ba bar ka ka monetize ba to ba ka samu kuɗi a kai ba ko da ka samu kuɗi za ku iya kuna raba kuɗin tare akan wakan amma da shi kenan ina commercial zan iya yin work kuma je in sa ya zama as commercial din to shikenan kenan wannan za mu ce shi in za a yi recording wannan alama yake dannawa da ka danna a wani din nan zai kai ka domin da za ka yi recording amma kafin ka yi sai ka danna wani wuri a nan insert din nan sai ka danna a ba insert ba da za mu ce ko item ban san ma ok track ne sai musa in mun danna track sai musa inside new track za ku gan shi ya bayyana nan waddan kai magana hello hello hi zai dinga yi kama har ma zai ma recording misali bari mu ko mun yi recording ba mu ji shi ba saboda ba mu jona shi da sound card na wanda nake recording na video recording ba to da fatan wannan shirin ya karshe ka kar ka manta kai subscribe na gode court